You have a disappointment. They didn't know. I sent embrace and comfort of Bola Tinubu ke gayyatar waɗanda ya takara da su amma ba su samu nasara ba su ba da goyon baya a yi aiki don ci gaban Najeriya. I embrace and comfort of one family member to another. zababben shugaban wanda ke shan sowa daga magoya baya ya nuna a kaikace mulki ba abu ne da zai dawama ba yana mai nuna nan gaba matasa masu karancin shekaru da mata za su zo su karbi irin wannan shaidar wakilan jam'iyyu da suka amince da sakamakon zaben irin muhammad lawan na lado na cewa ba za a yi nadamar zuwan tinubun karagar mulki ba ka lura ka gani cewa dukkan shugabannin apc din kowanne ya ɗanɗana wani kaifi ka gane na takobin wannan canjin da aka samu na wannan lokacin da aka yi wannan zaben shi buhari ya ɗanɗana a jiharsa wasu sabukan ya faɗi shugaban jam'iyyar apc ya zuba ya yi luzin a gida shi kan shi bola tinubu ai ya ya barar a garin su so inda akwai wani abu na wani goyi bayan wani kana ga za su bari za su bada dama sama'ila sifawa na daga waɗanda suka yi aikin sa ido kan zaben yana mai cewa in an ga yan uwa ko yarbawa da yawa a gwamnatin ba sabon abu bane Dattiwa Ali Kumo ɗan kwamitin gudanarwa ne na jam'iyyar APC ya ce burin jam'iyyar ya ƙara cika. sannan ina tabbatar ma shi ɗan takararmu da Allah ya bawa nasara ina tabbatar ma zai rungumi kowa kuma zai yi adalci ba zai kabilanci ba ba zai bambanci ba kuma ina tabbatar ma za a ciyar da Najeriya gaba za a yi ayyuka da mutane za su ji daɗinsa. a sunana sannan sai baban takwa bauchi kuma memba ne na uh, stakeholders committee a gaskiya uh, wannan dan taliki ya yi gwagwarmaya a wajen neman wannan kujera na shugabancin najeriya ya yi kokari sosai kuma ya sha wahala domin ya samu mahasada ba kaɗan ba mataimakin shugaban najeriya yemi oshibajo da wasu da wasu gwamnoni na daga waɗanda suka shaida karɓar takardar shaidar an so samun turereniyar jama'a a wajen shiga ɗakin taron duk da girman ƙofar shigan inda jami'an tsaro suka yi ta ture jama'a. Wasu mutane sun faɗi har ƙasa warwas, yayin da 'yan sane suka yi wuf suka sace wayar salula ta sanata Kabiru Gaya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.